To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna talatin ga watan da thaniya shekara 1441 hijirar fiyayyen halitta annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa garin madina wanda aka yi gam da katar ya yi daidai da 24 ga watan biyu shekara 2020 gabanin fara karatu na wannan littafi mai albarka adabul mufrat ina son na yi amfani da wannan dama domin isar da wani sako takaitacce ina roƙon Allah madaukakin sarki sanya mana albarka a cikin sa amin ubangiji ta'ala ya sa bayanin ya amfanar da ni da ku kuma ubangiji ta'ala ya sa sakon ya isa ga wanda aka yi domin su jama'a kamar da muka sani musamman a cikin wannan satin da ya gabata da wanda muke ciki an ɗan samu matsaloli na abin da ya shafi hare-hare da aka kai waɗansu gurare wanda hakan ya baiwa waɗansu dama suke furta abinda suka ga dama abinda suke so waɗansu suna magana akan abin da ya dace waɗansu kuma ba suna magana akan abin da ya dace ba zan yi magana akan mutane guda biyu magana ta farko akan shugaban ƙasanmu hafizahullah muhammadu buhari na biyu kuma al'ummar ƙasar da shi yake jagoranta don girman allah duk wanda ya ji wannan saƙon ko ya kalle shi ina so ya yi mini adalci kada ya yanke magana ko ɗaya tun daga farkon ta haɗi zuwa ƙarshen shi duk mutumin da ya yanke musamman ku yan social media wanda in mun yi karatu kuke yankar wata gaba kawai don biyan buƙatar kanku yana so ku ji tsoron Allah saƙon nan ku sake shi gaba ɗaya domin ya isa ga waɗanda ake fatan ya isa abu na farko shugaban ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma lafiya ubangiji ta'ala kuma ya ƙara ma hazaƙa da ƙwazo shugaban ƙasa mu 'yan najeriya muna ƙaunar ka ka sani muna son ka ka sani wallahi azimin zaɓenka na farko da aka yi na 2015 ran da aka tabbatar da ka ci mulki 'yan najeriya mun yi murnar da waɗansu mu ba su taɓa murna irin wannan ba ni dai ina daga cikin waɗanda suka yi murnar da tun daga gyati mata ta tsuguna ta haife ni wallahi azimin ban taɓa murna ba kamar murnar cin mulkin ka na farko kuma ire-ire na muna da yawa wallahi na yi farin ciki na yi murnar da ban ƙara irin ta ba tun daga ran da aka ce an tabbatar da kai matsayin wanda ka ci mulki na yi farin ciki farin cikin da har yanzu ban ƙara irin shi ba wannan alamu ne na tsantsar kauna da muke maka wanda kaunar tana da alaka da kyakkyawan zato da muke maka so har yanzu muna maka kyakkyawan zato kuma har yanzu muna kaunar ka amma haka ba zai hana mu baka shawara ba ko mu faɗa maka gaskiya ba wannan ita ce asalin soyayya ta musulunci shugaban ƙasa mun san kana da kyakkyawar manufa a kanmu mun san kai ba barawo ba ne mun san kai ba zalibi ba ne kuma mun san kai dattijan arziki ne amma tsakani da Allah a cikin tafiyar salon mulkin ka akwai wasu 'yan kurakurai daga waɗanda suke kewaye da kai idan na ce waɗanda suke kewaye da kai muƙarrabanka abinda na farko nake son ka sani wallahi zuciyarka da kyakkyawar manufa irin taka ba ita ba ce kyakkyawar manufar mutanen da suke kewaye da kai ma'ana ƙudurinka daban ƙudurinsu daban galibinsu suna kewaye da kai ne don wata manufa tasu ta interest nasu na ƙashin kansu da allah ya sa gwamnonin najeriya da 'yan majalisun najeriya da senatocin najeriya da ainihin ministocin najeriya ƙuduri da buri kyakkyawa irin naka suke da shi da tsakani da Allah abinda muka yi zaton za mu samu da tuni mun same shi saboda shugaban ƙasa ina so ka kalli ma'aikatanka waɗanda kuke tare da su cabinet ɗinka ka lura da kyau sannan ka gane cewar ba zuciya suke da shi irin taka ba idan abun nan ya ci gaba da tafiya a haka salon mulki ya ci gaba tafiya a haka haka za a ƙare wannan sabuwar shekara hudun kamar yadda aka ƙare waccan ba tare da an samu asalin abin da ake so a samu ba kuma ko shakka babu mun san kana da kokari kuma kana da kyakkyawar manufa muna roƙon ubangiji ta'ala ya ƙarfafi ka gurin wannan kyakkyawar manufar gaba da abin da ya shafi lalacewa tsoro shine babban abin da ya fi damun kowane ɗan Najeriya a wannan lokacin kuma matsala ta abin da ya shafi insecurity ba muna alakanta shi da kai kaɗai ba ne muna alakanta shi da dukkan wani wanda yake jami'in gwamnati wanda aka zaɓe shi ko kuma wanda aka naɗa domin na tabbata da ba kai za ka je ka yi yaƙi da 'yan boko haram ba da kanka dole turawa za ka yi daga cikin waɗanda kake turawa akwai wanda ba manufarsu a samu absolute security a wannan ƙasar ba ne manufarsu a ta jan abin har ya kai ga an kammala mulkin ba tare da an yi komai ba kuma mu 'yan najeriya ina son mu sani akwai waɗanda suna nan da fushin cewar najeriyar ba za ta taɓa zama lafiya ba domin in ta zauna lafiya to za mu koma mu zarge su mu ce to su sun kasa to tunda sun kasa wannan ma ya kamata ta kasa to shugaba muhammadu buhari ka lura da yanayin salon mulkin ka kada ya ci gaba tafiya a haka kullum ana ƙara kashe mutane duk da in zami maka adalci mun san mutanen da ake kashewa a yanzu ba su kai kwatar mutanen da aka kashe a baya ba ubangiji ta'ala ya taimake ka gurin ƙwarin gwiwa da kyakkyawan zaton da muke maka amma salon mulkin ina ba da shawara ya kamata ya canza waɗanda ya kamata a yi tafiyar da su ake kyauta min zato kai kafi kowa sanin su waɗanda a tafiyar suna kawo koma baya ne da ci bayan ƙasar da al'ummar ƙasar shugaban ƙasa kasan su ya kamata a magance wannan matsalar so da dama ka ji can an kashe mutum biyar can an kashe talatin yau an sace wannan gobe an sace wancan shugaban ƙasa ka kalli wannan abun duk da na san kana kallon shi to amma ina so ka ƙara kallon shi a ɗauki matakin da ya kamata ina roƙon ubangiji ta'ala ya ƙara ma ƙarfin gwiwa akan wannan al'amari kuma ka yi ƙoƙari ka ba mara ɗakunya soyayya da ƙaunar da mu talakawa muke maka ta Najeriya kada ka ba mu kunya 'yan uba su mana dariya domin suna nan suna kallon mu suna ba ku kuka zaɓa ba wallahi alazibu mu muka zaɓa kuma mun ga amfanin zaɓen muna fatan mu ci gaba da ganin amfanin zaɓen amma ka ƙara jajircewa kyakkyawar manufa irin taka ta ƙara ƙaruwa kuma ka ƙara samun jarumai waɗanda za su ba da gudunmuwa gudun tabbatuwar zaman lafiya a wannan ƙasa. 'yan najeriya ku mu ji tsoron allahu subhanahu wa ta'ala shugaba buhari ba zai iya kawo mana zaman lafiya a najeriya ba wannan zaman lafiyan zai fara daga muni gwargwadon yadda muka kusaci allahu subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki zai ba mu zaman lafiya a ƙasanmu da yankunanmu wallahi duk adalcin shugaba duk kirkin shugaba idan ya zama mabiyansu ba fatan alkhairi suke ba a cikin zukatansu to ba Allah bai bashi dama ya yi wannan adalcin da ake masa zata yana da adalci idan ban manta ba a shekaru biyar zuwa shida da suka wuce mun tsinci kanmu a cikin da kasuwa da masallatai da makarantu a cikin tsoro ake kullum a daidai lokacin da muka gane ba wata mafita sai daga Allah subhanahu wataala mun koma mun dinga yin sadakoki muna tawassuli da shi Allah ya bamu zaman lafiya mun je muna ta yin azumi muna tawassuli da shi Allah ya bamu zaman lafiya mun je muna ta yin salloli muna ta alqanut da zummar ubangiji subhanahu wataala ya bamu zaman lafiya a ƙasar. sai ubangiji ta'ala ya amsa mana addu'ar mu sai ba mu wannan shugaban kuma sai ubangiji ta'ala ya kawo zaman lafiya da ya kawo zaman lafiya abin da ya kamata mu ce ya ubangiji mun roke ka zaman lafiya ka ba mu to Allah kai kara mana yalwar arziki sai muka kafirci da muka kafirce imar da Allah ya mana kuma sai abin yake nema ya dawo to waccan hanyar da muka bi abin ya tafi a da ita za mu bi yanzu ma insha Allah ta'ala abin ya kau kuma dage da addu'o'i da yin fata na alkhairi wa shugabanni da musu addu'a ta alkhairi in Allah ya yarda wannan matsalar za ta kawo. amma matakar ne ina jin haushin dan uwana musulmi muna sallah da shi guda biyar kullun a yini shi musulmi ni musulmi ina hasada ina gaba ina ƙeya da shi kullun ina neman aibin shi wallahi alazim fitina ma kofofin ta ƙara buɗewa za su mun sani ubangiji ta'ala ya gaya mana zai jarabce mu ta hanyoyi mabambanta ta inda ya ga dama Allahu subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ankabut a farkon aya yake cewa ahsiban nasu ay yustraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanu wa shin mutane kuna tsammani ne kuna zaton ne kawai za mu rabu da ku don kun ce kun yi imani ba za mu jarabce ku ba kawai don kun ce kun yi imani da Allah shikenan za mu sake ku babu jarabta ba za mu jarabce ku ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qabli haqiqa su al'umman nan mun jarabci waɗanda suka zo gabaninsu su Allah ya ce mun jarabta da suka zo gabanin ku da jarabtawar ta fita ku ko irin taku so Allah ya gaya mana zai jarabce mu ubangiji ta'ala hatta yanayin da muke cikin na rashin zaman lafiya Allah ya gaya mana Allah madaukakin sarki ya mana bayani dalla dalla Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati a ƙarshe Allah ya ce wa bashiris sabirin su waye masu haƙuri Allah ya ce alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gaya mana a cikin hadisai mabambanta imani kadai bai wadatar da ubangiji ta'ala ya ki ka saboda in kai imani da Allah ka tare a fadar Allah lokacin ne ma jarabtar Allah za ta bi ka ta inda ya ga dama da kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce annabi ke cewa ashaddan nasa bala'an al-anbiya wanda Allah ya fi jarabta ya fi tsananin jarabta a gare su ne annabawan Allah daga nan sai annabi yake cewa sai waɗanda suka bibiye su sun mal'amfal fal'amfal daga waɗannan sai wanda suka bibiye su da imani sai kaza sai kaza gwargwadon imanin ga gwargwadon yawan jarabtawa da ubangiji ta Allah zai maka so da kuma ji tsoron Allah hanyoyin da muka bi Allah ya dawo mana da zaman lafiya a da yanzu ma hanyoyin zamu bi Allah ya dawo mana da zaman lafiya a yanzu wallahi tallahi Allah ya fi karfin yan boko haram wallahi tallahi Allah ya fi ƙarfin masu sace mutane wallahi cikin isa ce da mashi'a da so na Allah ya bar su suke ta'addanci wallahi in Allah ya ga dama cikin kiftawa da bismillah Allah zai magance su Allah shi kaɗai zai iya maganin 'yan Boko Haram, Allah shi kaɗai zai iya maganin 'yan kinnafin. Allah shi kaɗai zai iya maganin 'yan fashi da makami, Allah shi kaɗai zai iya maganin dukkan wani azzalimi. idan mun yi imani da Allah shi ne zai iya mana maganin su kuma ji tsoron Allah mu tattara ina mu ina mu mu koma fadar Allah domin Allah subhanahu wataala ya ba mu mafita matakar za mu dinga kiyayya wa junanmu muna wa junanmu hasada muna junanmu mugunta muna neman aibin junanmu muna numen gazawar junanmu wallahi azimin daidai lokacin da fitina za ta kunno mana ta inda ba ma tunani kuma babu yadda za a iya magance ta sana kamu yan Najeriya mu shiga taita mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kullum ba mu da aiki sai zagi sai aibaitawa sai cin mutunci sai wulakanta kuma a haka muke son Allah ya mana abin da muke so kana sata kana shan wiwi kana shan giya kana zina kana madugo kana luwaɗi amma a haka kake son Allah ya kawo wanzazzan zaman lafiya a ƙasar nan wannan ƙasar mun kai gacin ta'addancin da Allah ya kamata ya kifar da mu saboda alfarma da adalci da tausayin na Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu ɗaya daga cikin laifukan da waɗansu suka yi aka kifar da ƙasa su mumuna dubin shi a yanzu amma a haka muke cewa a ba mu zaman lafiya a ba mu zaman lafiya da mun tashi ma sai mu ce shugaban ƙasa ne shugaban ƙasa ne shugaban ƙasa a gidan uwarwa matsalar daga mu in mun gyara Allah madaukakin sarki zai gyara mana ku je ku bincika a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku je ku bincika a ayoyin alqur'ani ku je da Allah yake bayani akan cewar kalar mutane kalar shugaban da Allah zai ba su dan ma Allah yana kaunar mu yan Najeriya irin ta'addanci da saban Allah da ake a wannan kasar ya kamata a ce in ma ka fita ba za ka dawo ba amma saboda sauki da afuwa irin ta Allah Allah yana mana sauki yana mana alfarma suna ka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara ayyukanmu mu gyara mu kuma mu koma mai taroƙon Allah muna addu'a ku ganin in Allah masu ɗauki sa bai ba mu mafita ba amma mun zauna muna yin abin da muka dama muna yin abin da muka so mu yi faɗa abin da muke faɗa mu yi sabo da baki mu yi sabo da farjojinmu mu yi sabo da kafafunmu mu mu yi sabo da idanunmu mu yi sabo da mu amma mu ce wacce muke Allah ya ba mu wanzar zaman lafiya duk wannan tashin hankalin da ake ciki yana da alaƙa da halayyar mu ne idan muka koma muka kyara ta mu koma wa Allah subhanahu ta'ala wallahi tallahi Allah zai ba mu mafita babbar fitina da take dawo mu shine rashin kyautar da zato wa Allah subhanahu wataala rashin miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wannan fitan da ake cika akwai wanda yana nan hankalin shi kwance talauci bai damun shi kuma ko da bai da motar hawa bai da gidan shiga bai da ayyukan su amma hankalinsa a kwance yake saboda ya kyautata zaton shi ga ubangiji sannan ya gyara alaƙar shi da Allah subhanahu wataala matukar za mu ci gaba da rayuwa irin wannan ta saban Allah da yawaita sabo na Allah subhanahu wataala Kofofin fitina yanzu suka fare mana sallama muna roƙon Allah ka shirya mu ko kuma shugabanni da kuka kewaye shugaban ƙasa da manufofi irin naku personal interest ku ji tsoron Allah wallahi Allah zai tambaye ku akan jinananmu Allah zai tambaye ku akan dukiyoyinmu Allah zai tambaye ku akan rayukanmu da na 'ya'yayenmu idan kai sardiyar sulhuntar rai guda daya salwantar rai guda ɗaya, wallahi ka shiga uku gaba ga Allah ranar kiyama shugaban kasa Allah ya kara ma karfin gwiwa kyawawan manufofinka Allah ya cika maka su kurakuranka Allah ya baka ikon gyara su kuma muna baka shawara ka kalli harkar tsaro da idan basira ai abin da ya kamata a harkar tsaro kuma mutane suna cewa a canza wani a canza wani kai canza wani ba shi bane mafita in an canza wani wa za a kawo ana ta magana a sauke shugaban sojojin sama a sauke shugaban sojojin ƙasa a sauke shugaban wane ne in an saukewa za a ɗora ko kun san samun mutumin kirki bala'i ne ko kun san sauke shugaba a kawo wani wanda ake ganin zai yi abin da zai ba ƙaramin tashin hankali ba ne mu da mai Najeriya mun saba da wane ya tafi sai a ce gwandawa na gwandawa na gwandawa na gwandawa ne aqulu qawli hadha kuma ku kalli da wannan al'amarin da kyau za mu